kokarin tofa albarkacin bakin sa tare da yawa shugaban fata wasu na cewa Allah ya sa ya rasu yayin da wasu na cewa ba su wannan irin fata na zuwa ne yayin da ake fama da yunwa sadar rayuwa rashin tsaro a Najeriya inda aka alakanta da haka da salon mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Wani sanannen murya a shafukan sada zumunta wadda na san kun san wannan murya musamman ma abocin shafukan sada zumunta. Muryar mai yawan sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman siyasa ya nuna cewa rashin lafiyar Bola Ahmed Tinubu karya ce inda ya nuni da cewa ana yada jita-jitar rashin lafiyar Tinubu saboda kawar da hankalin talaka kan karin kuɗin mai da yayi kwanan nan. al'ummar ƙasa ta 'yan Najeriya ya ba a zo muku da wani soki burutsu da zancen banza da yaudara wannan zancen banza ne daga bakin mutanen banza wai a ce muku Bola Ahmad Tinubu yana can rai a hannun Allah ƙaryar banza ce wannan an yi haka ne domin a ɗauke hankalin al'ummar ƙasa da ƙarin wannan kuɗin mai da aka yi idan ɗan Najeriya zai tashi iwaye ya san me yake yi ya sani Kwanan nan dai kamfanin NNPCL ta kara farashin man fetur daga 897 zuwa naira 1000 da naira 30 wadda ya kara janyo cece kuce sai dai yanzu haka dai rahotanni ya nuna cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya wuce kasar Paris na Faransa daga London na Birtaniya a jiya juma'a mashawarcin shugaban kasa kan harkokin siyasa Ibrahim Kabir Masari ne ya bayyana haka bayan ya kai masa ziyara a London ya ce na yi nasarar kaiwa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ziyara a gidansa da ke Birtaniya inda muka yi tattaunawa na mai amfani in ji shi a cikin wani sakon da ya wallafa a shafinsa na X. Daga nan kuma sai muka wuce birnin Paris na kasar Faransa domin yin wasu ayyuka mai muhimmanci. Aminiya ta rawaito cewa a ranar biyu ga watan Oktoba ne Tinubu ya tafi Birtaniya domin yin hutu mako biyu kamar yadda fadarsa ta bayyana lokacin amma ba a ce zai je Faransa ba. Ta ce zai koma gida da zaran hutun ya kare. Wannan dai shine karon farko da shugaba Tinubu ya ɗauki hutu tun bayan hawarsa mulki a watan Mayun 2023 duk da cewa ya yi tafe-tafe kasashen waje da dama daga lokacin zuwa yanzu. To ma sauraro ka kumanta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.